voter enthusiasm is high, and so too is our determination to conduct credible elections. Tomorrow is election day. Asabar nan take ranar babban zaɓe a Najeriya, da haka kowa ya fito ya yi zaɓensa inda za a buɗe rumfunan zaɓe daga karfe takwas da rabi na safe a rufe karfe biyu da rabi na rana, yanzu shugaban na INEC a taron manema labaru inda ya ce ko bayan karfe biyu da rabin duk wanda yake kan layi zai samu kaɗa ƙuri'arsa. Farfesa Yakubu ya ƙara da cewa hukumar ta samu bayanin janyewar wasu jami'an wucin gadi na yi wa ƙasa hidima daga aikin zaben a yankin Okwige da Orlu a jihar Imo. Amma duk da haka za a gudanar da zaben a yankunan bisa tabbacin da jami'an tsaro suka bayar. Amma dai kama a jihar Imo akwai matsalar da ta taso a ƙananan hukumomi guda uku da Olu da Osu da Okigwe. har samari masu hidima wa ƙasa wajen su ɗari sun ce suna gani idan wannan rashin tsaro ya ci gaba su ba za su shiga cikin wannan al'amari ba amma dai mun yi magana da su jami'an tsaro da babban shugaban 'yan sandan najeriya da kuma jami'an tsaro na soji sun tabbatar mana cewa za su tura jami'an tsaro da ya kamata zuwa waɗannan ƙananan hukumomi so in Allah ya so mana ganda a yi zaɓen a can ba. Wani muhimmin labari akan zaɓen shine ɗage zaɓen majalisar da ta mazabar Enugu ta gabar don kisan gilla ga ɗan takarar jam'iyyar Labour ciko Oyibe. Da haka an bawa jam'iyyar dama ta sake zaɓen fidda gwani inda za a haɗa zaɓen da na gwamnoni da majalisun jihohi a ranar goma sha ɗaya ga watan gobe. By this to deploy 428,000 personnel from these services to police the election on the election day. Beside that, Rundunar 'yan sanda ta bakin babban sufeto Usman Baba Alkali ta ce ta tura jami'an 'yan sanda dubu da takwas don kula da zaben. Na haka ake ba kowa kwarin gwiwa ya fita ya yi sa ba tare da shakkar komai ba. Jam'iyyu goma sha takwas ne suka tsaye da 'yan takara amma masu sharhi sun fi mai da hankali ne kan 'yan takara hudu na jam'iyyar APC, PDP, Labour da NNPP. Tuni dai babban birnin Najeriya Abuja ya fara zama shara-shara da alamu ke nuna mutane da dama sun tafi jihohinsu don kada ƙuri'a. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.